bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda ya muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa an soshin fikihu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma ga watan Yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Yuni shekara ta 1967 aka kawo ƙarshen yakin kwanaki shida tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa uku. a ranar farga a watan yuni na shekara ta 1967 ne dai jiragen yaƙi na isra'ila su haka yi farmaki na bazata akan sansanonin jiragen sama na kasashen jordan syria da kuma masar su kuma lalata kusan dukkanin jiragen waɗannan ƙasashe daga nan kuma suka shiga yaƙin ƙasa inda suka mamaye tuddan na ƙasar syria hamadar sina da wani bangare na mashigar wata suez mallakin ƙasar masar sannan kuma suka mamaye birnin kudus bayan sun raba shi da yankin yammacin kogin jordan masu saurari ko kusan cewa yau ce ranar 11 ga watan yuni rana ce wadda take a matsayin ranar ƙasa a ƙasar portugal da daga cikin ƙasashe da ke nahiyar turai ƙasar portugal ta kasance tana bin tsarin sarauta ne tsawon ruwan shekaru amma daga shekara ta da goma 'yan gwagwarmaya masu jin juhali suka kawo ƙarshen sarauta a ƙasar da suka tilasta wa sarki samuel na biyu ya murabus da kan sarautar ƙasar daga nan kuma aka kafa tsarin jamhuriya da kuma majalisa wadda ta kunshi mambobi daga jam'iyyun siyasa daban-daban an sanya wannan rana ta zama ranar ƙasa saboda rana ne babban masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi da tarihi ɗan ƙasar ya rasu a cikin shekara ta tamanin. portugal da tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i 92,135 daga yammacin nahiyar turai tana kwaftaka da ƙasar spain kamar kuma take iyaka da tekun atlantika da ƙarshe masu saurari san cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan yunin shekara ta 2000 shugaban ƙasar sira hafiz al ya rasu ba rashin lafiya na lokaci mai tsawo mahaifi hafiz asad a shekara ta 1930 ya zama babban kwamandan sojin ƙasar syria shekara ta 1964 sai kuma shekaru uku bayan haka ya zama ministan tsaro shekara ɗaya bayan zama ministan tsaro a kasar syria hafiz asad ya jagoranci juyin mulki wanda ya ba shi damar ɗarewa kan kujerar shugabancin kasar shekara guda bayan haka kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar ba'as ta ƙasar bayan haka aka zaɓe shi a matsayin zaɓen shugaban ƙasar syria daga nan kuma a gudanar da zaɓen raba wanda ya ba shi damar rike wannan matsayi har zuwa ƙarshen rayuwarsa a lokacin yakin shekara ta 1967 da isra'ila hafiz al-assad ne ministan tsaro a syria don haka bayan zama shugaban ƙasa ya sake kwace wani bangare na tuddan golan wanda yahudawa suka kwace daga syria a shekara ta 1970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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madal yanzu kuma ga labaran duniya wa'anda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaba ra'isi na kasar iran ya ce ba wata kasa a duniya wacce za ta tursa a kasar iran yi ko barin yin wani abu a najeriya kuma ranar litinin 13 ga watan yuni hutu ce don raya ranar demokuraɗiyya a kasar. sai kuma kasar lebanon inda kungiyar hezbollah ta ce a shirye take ta kare dukiyar kasar da ke cikin ruwan teku mediterranean yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa babu wata ƙasa a duniya wacce za ta iya tursasawa mutanen ƙasar iran yi ko barin wani abu kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya alhamis da yamma a lokacin da yake ansa tambayoyin 'yan jarida bayan da ya kammala ziyarar da ya kai lardin chahar mahal bakhtiyari shugaban ya kara da cewa kudurin da hukumar iaea e ta samar don takaita shirin nukiliya kasar iran ba zai hana kasar ci gaba a wannan fannin ba kuma ba zai hana ta neman haƙƙinta na amfani da fasaha nukiliya ta zaman lafiya ba ra'isi ya ƙara da cewa gwamnatin kasar amurka ta tabbatar da cewa shirin takurawa mafi muni wanda ta ɗora wa kasar iran bai yi tasiri wajen hana kasar ci gaba ba kuma da sannu a hankali tasirin da ya yi a bangaren rayuwar mutane zai tafi shi ma a ranar laraba da ta gabata ce dai majalisar gwamnoni ta hukumar iaea e ta amince da wani kuduri wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai guda uku suka gabatar mata wanda kuma ya nuna cewa iran bata ba da haɗin kai da ya dace ga hukumar ta iaea e tuni da gwamnatin ƙasar iran ta fara mai da martari tare da kashe na'urorin ɗaukar hotuna masu yawa na hukumar ta iaea e da suke aiki na ɗaukar hotuna da aika su a cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran gwamnatin tarayyar najeriya ta maida ranar litinin mai zuwa wato 13 ga watan yuni a matsayin ranar raya demokradiyya a duk faɗin ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto ministan al'amuran cikin gida ogbeni rauf oreg besola yana faɗar haka a madadin gwamnatin tarayyar ƙasar. ya kuma taya mutanen ƙasar murnar zagayowar wannan ranar ya kuma buƙaci 'yan ƙasar da su rungumi zaman tare don tabbatar da zaman lafiya haɗin kai da kuma aiki tare ministan ya ƙara da cewa duk tare da matsalolin da ƙasar take fuskanta amma gwamnati mai ci tana iya ƙoƙarinta don samar da ƙasa guda wacce take haɗa kan dukkanin mutanen ƙasar don samun ci gaba da haɗin kai mai ɗorewa a wani ɓangare na jawabinsa ministan ya ce gwamnatin shugaba buhari ta yi abin da ya kamata ta yi na girmama mko a abiola wanda ya lashe zaben shekara 1993 a ranar sha biyu ga watan yuni wancan shekarar amma aka bata sakamakon daga baya babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrullah ya bayyana cewa kungiyarsa a shirye take ta kare dukiyar kasar da ke cikin ruwan teku mediterranean sannan dukkanin zaɓi na hannunta kamfanin dinajin labaran ip na kasar iran ya na kallo said nasrullah yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a talabijin ta almanar da kuma almayadin na ƙasar ta lebanon a jiya da yamma nasarullah ya ƙara da cewa ƙungiyarsa tana da hanyoyi da dama don hana hamci ƙasar isra'ila haƙar iskar gas a yankin da take takaddama da ƙasar lebanon kan mallakarsa banda haka ya ja kunnen kamfanin haƙar iskar gas na ƙasar girka wanda ya isa yankin karshi da ake takaddama a kansa kan cewa duk abin da ya faru da jirgin ruwan ita ta jawo ya kuma yi kira ga gwamnati da kuma mutanen kasar lebanon kansu gaggauta fara aikin haƙar iskar gas da man fetur da suke wa'annan yankuna don su ne kaɗai mafita wa mummunan halin tattalin arziki wanda ƙasar ta lebanon take fama da su shugaban ƙungiyar hezbollah ya mai da martani ga hanci ƙasar isra'ila kan cewa barnan da za ta yi wa yahudawan a duk wani yakin da zai sake barkewa tsakaninsu nan gaba sai ya fi wanda za ta yi wa ƙasar lebanon a makon da ya gabata ne aka ga jirgin haƙar iskar gas na haramci ƙasar isra'ila ya iso kan yankin da ake takaddama da ƙasar lebanon kan mallakarsa da nufin fara haƙar iskar gas a yankin masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran garkuwar makamai masu linzami na ƙasar syria sun kakkaɓo makamai masu linzami wa'anda haramci ƙasar isra'ila ta cilla kan wasu yankuna a kudancin birnin damascus babban birnin kasar kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya bayyana cewa an cilla makamai masu linzamin ne daga wasu jiragen sama a cikin yankin tuddan golan wa'anda hamci kasar isra'ila take mamaye da su tun shekara 1967 labarin ya kara da cewa garkuwar makaman masu linzami na kasar ta syria sun kakabo mafi yawan makaman sannan wa'anda suka faɗo sun jiya mutum guda rauni da kuma asarar dukiya wannan dai shine karo na biyu kenan a wannan mako wanda hamsin isra'ila take cilla makamai masu linzami kan kudancin birnin damascus babban birnin ƙasar syria daga yankin tuddan golan da ta mamaye a ranar litinin da ta gabata ma yahudawan sun kai hare-hare irin wannan amma garkuwar makaman ƙasar syria sun kakkaɓo mafi yawansu shugaban ƙasar senegal Macky Sall ya bayyana cewa akwai yiwuwan cimma matsaya da gwamnatin sojoji na ƙasar mali dangane da lokacin mai da ƙasar kan turbar demokradiyya shugaban gwamnatin sojoji na ƙasar ta mali a baya ya ce za su miƙa mulki ga farar hula ne nan da watanni 24 farawa daga watan maris na shekara ta 2022 amma kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta nuna takaicinta da wannan sanarwar a daidai lokacin da suke cikin tattaunawa da sojojin ƙasa ta mali amma duk da haka shugaban ƙasa ta senegal ya ce suna fatan za su kai matsayi guda da gwamnatin sojojin ƙasar ta mali nan da uku ga ya batan yuli mai zuwa ranar da shugabannin ƙungiyar ta ecowas za su sake haɗuwa don tattauna wannan batun masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madal yanzu kuma sai shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun buɗe zaman taron ƙasa da nufin kawo ƙarshen rarrabuwan kai da dambaruwar siyasar Sudan da kuma ƙalubalen da zaman taron ke fuskanta na rashin halartar wasu manyan ɓangarorin siyasar ƙasar da ni Sunu Suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa rashin halartar wasu manyan bangarorin siyasar sudan a zaman taron ƙasa da aka fara a ƙasar ta sudan da nufin kawo ƙarshen dambaruwar siyasa da ƙasar ta shiga yana barazana ga yiwuwar samun nasarar makasudin zaman taron rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan mahalarta zaman taron ƙasar da nufin warware dambaruwar siyasar sudan bangarorin tsoffin 'yan tawayen ƙasar ne da waɗanda suka goyi bayan juyin mulki da sojoji so gudanar a sudan a ranar 25 ga watan oktoba oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 wanda juyin mulkin ne ya haifar da dukkanin matsalolin da kasar ta sudan ta shiga a halin yanzu sa'o'i kaɗan kafin fara zaman tattaunawan kai tsaye ƙarƙashin tsarin da ɓangarori masu shiga tsakani suka amince da shi wato tawagar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar raya harkar tattalin arziki na nahiyar gabashin afirka igat da nufin ganin bangarorin kasar sudan sun cimma nasarar sulhunta tsakaninsu wanda zaman tattaunawan ya fara tun a ranar larabar da ta gabata a jawabinsa a yayin zaman taron babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar karkashin gwamnati rikon kwariyar sudan general abdul fatah al-burhan ya yi kira ga al'ummar kasar tare da kwadaitar da bangarorin da suka halarci zaman taron kasar kan su ɗauki wannan damar a matsayin dama mai muhimmanci a tarihin kasar da za ta kai ga karasa matakin gwamnati rikon kwariya a sudan hakanan a jawabin da general burhan ya gabatar a matsayin shimfiɗa kan zaman tattaunawar sulhun ƙasar yana ɗauke da lafuzan yin kira ga buƙatar cimma matakan sulhu da jaddada yin kira ga yin ahuwa wa juna kan saɓani da bambance-bambancen ra'ayoyi da aka samu tsakanin ɓangarorin ƙasar gami da amincewa da alkawuran da ɓangaren sojin sudan ya ɗauka na ganin an samu nasarar aiwatar da kyakkyawan sakamako da za a cimma a zaman tattaunawan ƙasar sai dai kuma a lokaci guda general burhan ya nana ta matsayinsa na cewa mika mulki da kuma janyewar sojoji daga harkokin siyasar sudan sun dogara ne ga yadda jam'iyyun siyasa suka cimma matsaya da gudanar da zabuka mai inganci saboda sojoji suna adawa da duwani matakin yin fito na fito da gudanar da zanga-zanga a kan hanyoyi waɗanda aka shafe tsawon watanni bakwai ana yi kan dole sai sojojin kasar sun janye daga harkokin mulkin kasar tare da mika ragamar mulki ga fararen hula kiraye-kirayen general abdul fatah al-burhan bai fuskanci wani mayar da martani ba daga jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin da suka ƙi shiga zaman taron tattaunawa da ɓangarori uku suka shirya kuma zaman taron bai samu halartar bangarorin da abin ya fi shafa ba kai tsaye wanda ya hada da gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da jam'iyyar umma duk kuwa da cewa sun samu gorin gayyatar zuwa zaman taron kuma an bayyana zaman taron karo na farko da cewa ya gudana cikin ruwan sanyi babu wata hayaniya da ta kunno kai a tsakani kasar sudan dai ta shiga cikin mummunar dambarwar siyasa ce tun bayan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar gashin gwamnati rikon kwarya general abdul fatah al burhan ya gudanar da juyin mulki a kasar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata inda ya rusa bangarorin fararen hula da suke cikin gwamnati rikon kwaliyar kasar gami da kafa dokar ta ɓaci baya ga kama ministocin gwamnati rikon kwaliya fararen hula da tsare su a gidajen kurkuku da wasu jagororin siyasar kasar da suka nuna adawar su da juyin mulkin hakanan ya dakatar da firayim ministan gwamnatin rikon kasar abdullah hamdok amma bayan fuskantar matsin lamba a ciki da wajen kasar ya zame alatilas ya sake dawo da abdullah hamdok kan karagar firayim minista amma akan wasu sharuɗa da sojoji suka ginda ya masa lamarin da ya fuskanci rashin amincewa daga ɓangarorin siyasar kasar da ƙungiyoyin fararen hula don haka abdullah hamdok ya yi murabus daga kan mukaminsa tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin kasar Gracias. bayan murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin firaministan gwamnati rikon kwarya yan adawa musamman ga gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change sun fitar da bayani da a ciki suka bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin firaminista wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah Hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamba oktoban shekarar da ta gabata sannan gungun 'yan adawa da sauran bangarorin al'ummar sudan masu goyon bayansu suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana babu kama hannun yaro a duk faɗin ƙasar suna neman sojoji su kakkaɓe hannunsu daga duwani harkokin gudanar da mulkin ƙasar amma sai ɓangaren soji ƙarƙashin hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar abdulfatah al-burhan ya nemi kawo ƙarshen boron al'umma ta hanyar yin amfani da ƙarfi lamarin da ya fuskanci matsanancin adawa daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki har ila yau a daidai lokacin da nuna adawa da tsoma bakin soji a harkokin siyasar sudan ta yi kamari musamman gudanar da zanga-zanga matakan da sojojin kasar suka ɗauka ya yi tsauri inda ya kai ga mutuwan fararen hula masu yawa tare da jikatan wasu baya ga nau'o'in cin zarafin ɗan adam kamar yadda ɓangarorin ƙasa da ƙasa suka ƙara ɗaukan matakan matsin lamba kan rundunar sojin sudan tare da matsa mata lamba kan neman hanyar warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana da nufin ƙarasa wa'adin gwamnati da kwankwariya domin miƙa ragamar mulki ga farar hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a watan janairun wannan shekara ta 2022 wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya mai sanya ido tare da taimako wajen ganin an gudanar da matakin gwamnatin kwankwariya ƙwarya lami lafiya a ƙasar ta unitems a sudan bolka perez ya yi namijin kokari wajen ganin an kawo karshen halin dambaruwar siyasa a sudan tare da miƙa harkokin shiga tsakani kan dambaruwar siyasar ƙasar a hannun ɓangarori uku wato ɓangarensa ta majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat wannan yana nuni da cewa bulka ya fayyace yadda duniya ta gwada muhimmancin ganin bata bar 'yan sudan su kaɗai ba a yunkurin cimma manufofin manufofin 'yanci zaman lafiya da wanzar da adalci a cikin ƙasar a wata ƙasida da ya rubuta a jajiberin ranar ƙaddamar da zaman taron tattauna neman haɗin kai a tsakanin bangarorin ƙasar sudan bolka ferez ya bayyana cewa tsarin matakan siyasa da ake ƙoƙarin ɗauka a ƙasar sudan a halin yanzu baya nufin cimma manufofin rashin ɗaukan matakan hukunta ko kuma rufe ido kan laifuka da ke haddin da aka yi a ƙasar reis ya kara da cewa batun adalci da tsarin gudanar da gwamnati rikon kwarya su ne tsarin da aka sanya a gaba a halin yanzu. Hakika rashin halartar jigajigan 'yan adawa masu bakin faɗa a ji musamman ga mayar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change da kawayenta zaman tattaunawan ƙasa da aka buɗe a ranar Larabar da ta gabata na wannan mako yana matsayin barazana matuka ga yiwuwar samun nasarar zaman domin waɗanda suka zauna tare da tawagar sojojin ƙasa na karkashin jagorancin general abdul fatah al-burhan abokan sojoji ne da suka hada da tsoffin kungiyoyi masu dauke da makamai da kuma kungiyoyin da suka goyi bayan juyin mulki ga gwamnatin haɗin gwiwa ta rikon ƙwarya a ƙasar a ranar 25 ga watan janairun shekarar da ta gabata ta 2021 kamar yadda a cikin mahalarta zaman taron akwai shugabanni da magoya bayan jam'iyyar tsohuwar gwamnatin kasar da aka hambarar ta umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 da magoya bayan su don haka wannan yana daga cikin dalilan da suka sanya masu rajin kawo canji a kasar suka tsaya tsayin daka wajen ƙauracewa zaman tattaunawar ganin cewa bai kamata a sanya tsoffin jami'an tsohuwar gwamnatin kasar cikin harkokin siyasa ba a halin yanzu kuma kamata ya yi matakin farkon zaman ya haɗa bangaren soji da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da suka haɗa ƙarfi da karfe suka hamɓarar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 kuma rikicin da ya kunno kai a halin yanzu ya hada da sojoji da fararen hula ne da suka yi hadaka wajen kawo canji a kasar musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change a gefe guda kuma tun a watan mayun da ya gabata a hirarsa da gidan talabijin na kasar wakilin kungiyar tarayyar afirka muhammad alhassan wold labbat ya jaddada buƙatar shigar jami'an tsohuwar gwamnatin ƙasar ta umar hassan albashir da abokansu cikin tsarin riƙon ƙwaryar ƙasar sudan ya kuma ce a halin yanzu yanayin siyasa a sudan ya sauya tun bayan hamɓarar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 inda gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta bayyana adawar ta karara da shawarar da kuma ra'ayin ɓangaren sojin ƙasar da neman shigar da bangarorin siyasar ƙasar masu goyon bayan hamɓararriyar gwamnati gwamnatin kasar yar kama karya a mahangar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta miƙa wa tawagar ɓangarori uku masu shiga tsakani a ƙasar wato tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki a yankin gabashin afirka ta igat a wannan mako ta jaddada wajabcin samar da yanayin sakin dukkanin fursunonin siyasa da kawo ƙarshen cin zarafin masu gudanar da zanga-zangar lumana kafin a tsaye da lokacin fara tattaunawa kai tsaye tsakanin fararen hula da rundunar sojin kasar saboda duk da sanarwar da majalisar gudanar da mulki a kasar karkashin babban hafsan hafsoshin sojin kasar general abdul fattah al-burhan ta yi na sakin fursunonin siyasa amma a hakika ba dukkanin 'yan siyasar aka saka ba a nashi bangaren wani jami'i a kungiyar yarjejeniya ta ƙasa ta national charter groups a sudan ali askuwari ya ce bangarorin da suka ƙi amincewa da zaman tattaunawar ƙasa a sudan a halin yanzu suna ƙoƙarin ɗora manufofinsu ne a kan sudan ganin cewa zanga-zangar da ake yi a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ba ta wakiltar dukkanin 'yan sudan yana mai bayyana cewa akwai buƙatar kafa wani kwamiti da zai tattauna da masu adawa da zaman tattaunawan ƙasa kasar domin shawo kansu ganin zaman farko da aka yi babu wani muhimmin lamari da aka cimma banda tsarin yadda zaman tattaunawan zai kai ga samun nasara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya madal yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Kwamarat Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar bocin tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan bukatun kasashe irin su Nijar, Najeriya, Burkina Faso da suka yi akan bukatar su ta dawo da tsoffin sojoji da suka yi ritaya a cikin ayyukan ta yaƙi da ta'addanci to hakika hakan abu ne mai kyau kuma muna goyon bayan su kuma muna fatan Allah ya sa wannan mataki da suka ɗauka ya zama alheri ga kasashen mu na Afirka ya kawo zaman lafiya mai dorewa muna godiya radio BOH Ran mai magana kwamarat Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH. assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa oh mai magana uda mamadu a jatkuri a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger dangane da ra'ayin damar da kuke ba mu faɗi albarkacin bakinmu to ni eh, fata ne zan yi wa 'yan jam'iyyar apc da dukkan al'umman ƙasar najeriya da zaben da suka yi wa bona tinubu to muna mai fatan alkhairi kuma muna fatan nasara kuma allah ya sa ya zama nagari eh, muna fatan wa'inda ya zama shugaba ne nagari wanda zai karbi dukkan al'umman ƙasa kamar yan uwan shi na jini kamar wanda suka fito ciki ɗaya kuma muna fatan allah ya wa najeriya shugaba nagari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci tehran kuna tare da lauri dan da fara zikirin uwa muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke fadin albarkacin bakin mu ta wannan dama ce na shigo da ra'ayi ra'ayina na jinjina ma magajin garin da magaran abdulrahim balarabe muna ji ga yanda yake taimakawa matasa suke samun aikin yi wani unguwa ce an ɗau mutum ɗari wani unguwa ce an ɗau mutum ɗari wani unguwa ce an ɗau mutum ɗari gaskiya haka in yana da kyau ya yi daidai ya yi daidai allah ƙara taimakawa allah ƙara kama mana sauran hukumomi kankana eh, masu gari da sauransu su taimaka su ƙara ma abdurrahim balarabe goyon baya domin matasa su samu aikin yi a cikin gari haka in yana da kyau haka ya yi daidai allah ƙara taimakawa Adamawa Allah ya ja zamani Allah ya rika ku tashi lafiya rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da Loli dan madan fada zikirin Latin Abuwa tashi lafiya. To da hakan ne ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. hawaye sharbe-sharbe abdullahi ya yi tun su amal abba da mami suna masa dariya har suka fara tausaya masa ashe gurdewa ce ya yayi abdulhakim hada kwalla saboda yana da tausayi bayan malam bello ya tafi abdulhakim ya kama shi suka nufi ɗakinsa Abba ya ce wai ni abdullah dama haka 'yan kwallon suke da ragwanci murmushi abdullah ya ce Abba idan aka zo maganar lafiya ai ta wuce mutum ya yi dauriya. Mami ta ce kyale shi ku je kada ka fama kafar. Abdulhakim ya ce ai wallahi ya yi dauriya da a ce irin su wancan mai son jikin ce wallahi har makwabta sai sun shigo. Amal ta ce ai dai shi ma ya yi kuka harara abdullah ya buga mata da sauri ta tashi ta shige ɗaki tana dariya. zaune salman yake a motarsa yana waya da wata budurwarsa dan ya shigo makaranta sauran abokansa ba su so ba ko malamin da suke da shi bai zo ba don lecture din yamma ce haka ya kwantar da kujerar motar ya shiga waya da budurwarsa salma da ta shigo yanzu ganin motar salman ya sa ta nufi inda yake bayan ta yi parking ta fito ta nufi wajensa bakinta dauke da murmushi tsaye ta yi a jikin tagar motar ganin yana waya kasancewar taga tagar a buɗe take yasa take jiyo abin da yake cewa sam salman bai kula da ita ba hakan ya ci gaba da wayarsa wadda yawancinta duk ta batsace sai wani murmushi yake yi salma da take tsaye a gefensa tuni ta daskare jin irin abubuwan da salman yake faɗa wata tana wani lokaci ta yi da ta taba ganin wani blue film a wayar sa da ta masa magana ya shiga rantse mata akan wallahi bai san lokacin da aka tura masa ba ya san ya ba da wayar sa a tura masa film kila a lokacin aka tura masa ganin yadda yake rantsuwa ya sa ta yarda da abin da ya ce saurin kallonsa ta yi jin yana faɗin gaskiya kwana biyu na yi kewar kwalliya na dole yau mu je gidan su jabir na ba mu fulawa taruwa na san su ma suna kewata kada ki damu yau ba zan koma gida da wuri ba wasu zafafan hawaye ne suka zubo ma salma da sauri ta juya ta nufi motarta tana zuwa ta shige ta saki wani irin kuka ashe dama maganganun da mutane suke faɗa mata gaskiya ne dama salman mazinaci ne bata sani ba dole yau ta rabu da salman ko da sansa zai kashe ta kunna motar ta yi ta nufi bakin gate na makarantar a guje salman da ya gama wayar wayarsa kenan ya juyo ganin motar salma ya sa gabansa ya faɗi yana ƙoƙarin fita da ya ga ta fizgi motar a guje saurin fitowa ya jikinsa yana rawa me yasa salma za ta zo wajensa kuma ta fasa karasowa anya ba ta zo ta ji yana waya ba hakan yasa ta tafi hannu yasa ya dafa kansa yana salati kamal ne da su jabir suka karaso wajensa yana faɗin kai kai kuma lafiya ka dafa kai salman ya ce wallahi babu lafiya duk yanda aka yi salma ta ji ina waya da minal saboda bayan na gama wayar na ganta a mota kusa da mota ta kafin na fito ta fuzgi motar ta bar wajen kamal ya ce haba kada ka ba da gayu mana kai fa babban yaro ne ya kamata ka iya takunka ko da a ce ta ji ka za ka iya mazewa ka nuna ba ka san an yi ba ka kasan fa mata sai ana musu jan ido salman ya ce gaskiya ban da salma kai ma ka san yadda salma take a wajena ba zan so ta kama ni da wani mugun hali ba kawai ina yin yi ne saboda na rage ma kaina zafi da a ce ta yarda muna rage ma juna zafi ai wallahi babu yarinyar da zan rika kulawa to ita bata cikin layin da nake so shi yasa nake rage ma kaina zafi da mun yi aure shi shikenan sai na daina komai tun da dama a rashin uwa ne nake uwar ɗaki. Jabiyar ce haka ne amma idan baka ka kanka ba wallahi za ku bata da ita yanzu mu tafi class idan muka fito kada ka kira ta. ka bar ta idan ta ga baka kira ba za ta sauko ta neme ka ga idan ta yi maka magana sai ka tsara ta amma idan kai ne ka kira ta za ta yi yanda ta ga dama salman ya ce wannan haka yake mu je kawai dama son ta ya fi nawa yawa ai dariya suka sa kamal yana faɗin baka da kyau mutumina a bakin gate salma ta ci karo da zara ta dawo daga cikin gari parking ta yi zara ta karaso wajen ta bude motar ta yi ta shiga tana fudin zami lectures ina kuma zaki je juyar da kai salma ta yi hawaye suna kara zubo mata cike da tashin hankali zara ta ce salma lafiya wani ne bai da lafiya ko mutuwa akai maki rushewa salma ta yi da kuka ta dora kanta saman kafafuwanta nan hankalin zara ya tashi ta ce bara ta kira salman da sauri salma ta ɗago ta fisge wayar tana faɗin na tsane sa ba na son sa murmushi zara ta yi ta ce da sauƙi tun da ba rashi aka yi ba yanzu ki tuka motar mu bar bakin gate sai na ja abin da ya haɗa ku yau ke da salman ne wai kuka yi faɗa ta da motar salma ta yi suka koma wani waje sannan ta kashe motar zara ta ce ina jin ki faɗa mani kin ga lecture za mu shiga salma ta ce kawai ki je ba zan iya shiga class a haka ba zara ta ce ni dai ki faɗa mani to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu wani lokaci za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa allah ya sa damu da alkhairinsa. madala yanzu kuma sashen ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da amsoshi da suka shafi tambayoyin da kuke turo mana a bangaren al'amura na fikihu to wannan shiri kamar yadda kuka sani ne tambayoyi da kuke aikowa suna da yawa saboda haka ne muke zaben waɗansu muke karantawa idan waɗansu sun ji kamar ah, an daɗe ba a amsa tambayoyinsu ba to su yi haƙuri a hankali za mu zo ga tambayoyin nasu kuma insha Allah su ma daidai gwargwado za a ba su ainihin amsa na tambayar da suka yi insha Allah. To, wannan wata tambaya ce <clears throat> daga wata baiwar Allah take cewa Uh, assalamu alaikum filin amsoshin fikihu ni ina da wata tambaya tambayar tawa ta shafi al'amari ne na sallah ni ce na yi sallar magariba bayan na idar da sallar magariba na shiga wasu ayyukan daban can sai na yi tsinkaye cewa a cikin ƙafata, daga baya ashe na dau na dauje wato na ji ciwo kuma akwai jini to ni kuma ban gani ba kuma na tabbatar cewa da wannan jinin da ke jikin ƙafata na yi sallah na idar tunda ban yi sabuwar alwala ba alwala ta tsohuwa ce da na yi wajen awa biyu da suka wuce to yaya sallah ta magariba da na yi tana nan ko kuwa lallai baiwar allah wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske wadda fi sabilillahi kamar yadda muka sani ne a cikin al'amura na fikihu sallah ba ta inganta a yayin da mutum ya yi ta tattare da cewa a jikinsa ko a cikin a jikin tufarsa akwai wani abu na najasa shi ko jini najasa ne to a nan abin da yake mai muhimmanci shine kin yi sallar magariba kuma kin yi bisa cewa baki san akwai wannan jini da ke kafar ki ba to amma kin ce kin idar da sallah kuma hakin shiga wasu ayyuka daban la'alla ayyukan gida ne wani aiki dai sai kika kuma gano cewa ga abin da ya faru to a nan abin da ya kamata ki yi shine matukar lokaci bai fita na ita magarba din ba kika gano cewa ga wannan jini kuma kika tabbatar cewa kin yi sallah tare da jini a jikinki to abin da ake sai ki je ki wanke wannan jini in kin wanke shi kin tabbatar yanzu babu jini a jikinki sai ki zo ki saki sallah tunda wannan sallah din tunda akwai lokaci wannan sallah din ba ta yi ba saboda haka kin ga sai ki zo ki wanke ki sake wannan sallah da kika yi to wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci dangane da dukkan wani nau'i ko kuma dukkan wata irin najasa na mutum zai iya tsinkayenta a jikinsa bayan ya yi sallah ya idan ya tsinkayo ta ya gani kuma gata to lallai babban al'amari shine ya yi kokari ya gusar da wannan najasa din in ya gusar da ita ya tabbatar ya gusar da ita sai kuma ya zo ya ainihin maimaita wannan sallah din da ya gabatar a wannan lokaci insha Allah to muna fata amsar da muka baki ta gamshe ke insha Allah shi kuma wannan wani bawan Allah ne yake tambaya assalamu alaikum shin idan mutum yana, matsayin matafiyi sannan tafiyar nan ba mai wahala ba ce da yawa zai iya cika sallarsa ya kuma yi azumi tunda ba wahala zai sha ba a cikin tafiyar wannan tambaya ina ganin kamar mun taba amsa shi irin wannan tambaya a shirye-shiryenmu na baya to la'allar shi bawan Allah bai saurari wannan shirin ba kenan ai mun faɗi cewa a wannan lokaci duk da mutum yake so ya yi wani abu wanda ya shafi tafiya al'amari na tafiya mutum yana yi ne idan ya kasance matafiyi amma wannan tafiya sunansa shi kansa matafiyi to a matsayinsa na matafiyi zancen cewa tafiyar akwai wahala ko kuma babu wahala ba shi ne asalin dalilin yin ko kuma rage sallah ko kuma yin ƙasaru ko kuma shan azumi ba ba ainihin wahalan da za ka sha kan hanya ko rashin wahala shi ne ba musulunci abin da yake cewa malaman fikihu abin da suka kawo shine cewa sunanka menene a wannan lokacin idan ya zama sunan ya zama na sunanka matafiyi sunanka matafiyi to wannan suna na cewa kai matafiyi ne kurin to ya baka wannan ainihin dama na cewa ka yi kasaru ka yi sallan kasaru sannan a cikin tafiyar kuma a lokacin azumi ne to kar ka yi azumi an ɗauke maka cewa ka sha azumi sannan ka yi sallan kasaru in dai sunan ka matafi kuma kamar yadda muka faɗa ne matafi shine mutumin da ya kasance zai yi tafiya wannan tafiyar ta kai tsawon abin da ake cewa musafa ɗin da aka ce an yarje wa mai tafiya ya yi tafiya akan wannan waɗansu sun kawo kilomita ya kai ko 80 zuwa da dawowa wasu ma suka ce 40 ne zuwa da dawowa da sauransu idan ka tafi irin wannan kilomi ka tabbatar wannan tsawon tafiyar da za ka yi ya kai a yi sallan ƙasaru to kurin sunan ka matafi sannan da sharaɗin sai ka je hadda tarakhus haddu tarakhus shine sai ka fita daga gari ka yi nisa ka fita daga gari kana kallon cewa ma daga nesa ne kake kallo ainihin gari din ka ba garin baya to irin wannan shine ka zama matafi in ka zama matafi to zancen cewa wai tafiyar ba za ka wahala ba tafiyan ba wai sai an wahala a ciki ba zan iya jure wahala din ma duk wannan bata taso ba yaya sunanka sunanka matafi eh to kurin ka yi kasaru sannan ka sha azumi daga baya in ka dawo ko kuma bayan azumin ya wuce sai ka rama ka rama wannan azumin da ka sha kwaya daya wannan a takaice tambayar kenan eh, amsa kenan daga da wannan tambaya to um, wannan shi kuma tambayar da yake na yake cewa assalamu alaikum eh, tambaya ta dangane da al'amari ne da ya shafi siye da siyarwa shin mutumin da ya sayo dawa ko gero sannan ya zo yana sayarwa bayan ya gama sayarwa sai ya fahimci cewa waɗanda suka sayi suka sayi geron nan da dawa a gunsa sun tafi ne za su yi giya da shi to yaya wannan cinikin da ya yi cinikin ya haramta ne ko kuma yaya zai da wannan kuɗin da ya ciniki da su bayan kuma daga baya ne ya fahimci cewa sun tafi za su yi giya da wannan abu to wannan al'amari na ciniki akwai bayanai da malamai suka yi a cikin makasibul muharrama wato abubuwa na kasabi na siye da siyarwa da mutum yake wanda aka haramta e gaskiya ne an haramta ciniki na waɗansu abubuwa daga ciki hatta irin waɗannan abubuwa ɗin da ake sai da su domin a yi abubuwa na maye na giya da su an haramta sai da su to amma abin da yake gudana a nan shine cewa kai bisa yadda ka bijiro magana taka da tambayar taka ka siyo gero ne da dawa wato kamar sana'a ka kenan kana siye da siyarwa na gero da dawa to da ka siyo su sai ka sayar amma lokacin da mai siye ya zo siya a gurinka ba ya zo ne ya ce da kai malam zan sai dawon nan a gurinka don in yi giya da ita ba ko kuma malam zan sai giran nan a gurinka domin na je na yi giya da ita ba ba haka ba ne al'amarin shi dai kurin ya zo ya auna a gunka kai kuma ka aunar masa ka samu ribarka to ai a musulunci irin wannan sai da sirwan baka da matsala abin da ka yi kayi ciniki ciniki ne abin da ka samu na riba halalun ne hani'an mari'a ka ci abinka halal malak baka da matsala me yasa saboda kai kanka ba ka san wancan abin da zai je yi da wannan gero naka da ya siya ko kuma dawa ka da ya siya ba daga baya da ka zo ka sani to wannan ba zai cutar da kai akan wancan cinikin da kai na kafin ka sani ba ba kuma an ce dole ka bi shi a guje ka ce malam na fasa siyan maka ba ni kaya na karɓi kuɗinka ba a'a tunda tun farko in na innamal a'malu bin niyyat tun farko niyyar da kai kasiyar masa ne akan kurin ya sai abu a gurin ka kasiyar amma me zai je yayi da shi wannan kuma shi ya san abin da zai je da yayi da shi kuma ba a kallafa maka in mutum ya zo siyan gero da dawa a gunka ka ce da shi malam me zaka yi da shi sai ya tabbatar maka da cewa ba giya zai ba sannan ka siyar masa babu wanda ya ce kai haka kai kai da kai dai ka kujirce shaniya ka kurin kana yin ciniki ne kana saye da sayarwa amma mai mutum zai je yi da shi wannan kuma wani abu ne sai dai kamar wannan da ka fahimci yanzu ya zo ya siya daga baya ka gano cewa ya je ne zai yi giya da shi to wannan in ya dawo gobe zai siya a gurinka to kuma bai inganta ka siyar masa ba tunda ka fahimci cewa shi wannan giya yake zuwa yi da shi to shi wannan haramun ne ka sake siyar masa da geronka haramun ne ka sake siyar masa da dawarka wannan a takaice a amsa din wannan tambaya taka a dunkule kenan insha Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalin su kuma sai shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau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 rahoton baya-bayan nan na ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ummul haba'isin bullar tashe-tashen hankula da ci gaba da wanzuwar rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya musamman bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa a cewar rahoton kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka miƙa ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ranar talatar wannan mako ya ya fahimci cewa kawo ƙarshen mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kamar yadda ƙudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suka nema ya zame dole domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke ci gaba da faruwa a yankin gabas ta tsakiya rahoton farko da kwamitin masu bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya fitar kan matsalolin yankin falasɗinawa da aka mamaye ya bayyana cewa rashin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ayyukan wuce gona da iri da take aiwatarwa kan al'ummar Falasinu, hakan yana ƙara fusata falasɗinawa da ƙara ganin rashin ƙimar hukumomin ƙasa da ƙasa rahoton ya kara da bayyana cewa koran falasinawa daga yankunan su da karfin tsiya rushe-rushen gidajen falasinawa da ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida hawan kawara da tsagerun yahudawan sahayuniya suke yi wa falasinawa gami da ci gaba da killace yankin zirin gaza suna daga cikin dalilan ci gaba da bullar tashe-tashen hankula a yankin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ce Bangarorin biyu falasinawa Falastinawa da Yahudawan Sahiyuniya da suke rikici da juna dukkaninsu sun yi furuci da cewa tabbas ma mai yankunan falasɗinawa na dindindin shine babban matsalar da take haifar da tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da kuma rikice-rikice a yankin musamman yankunan falasɗinawa da kudurorin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya suka tabbatar da cewa mallakin falasɗinawa ne da ke gabashin birnin Kudus. A cewar shugabar kwamitin binciken na Dem Fili muhimman shawarwarin da suka shafi tushen matsalolin sun gabatar ne ga mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma kwamitin ta ya yi la'akari da matsalolin a matsayin tushen rikicin yankin sannan rashin magance su ba zai ba da nasarar samun zaman lafiya da daidaito a yankin ba madam fili ta jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada matsayinta na rashin yiwuwar aiwatar da galibin shawarwarin da suka gabatar mata kuma bangaren falasinawa ba su daina harba makaman roka ba kuma suna ganin cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta ba kuma ƙin karɓar shawarorin kwamitin binciken dalili ne na rashin niyyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman ma mai yankunan falastinawa da nuna wariya ga falasɗinawa a martanin da ta mayar kan rahoton gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ta bakin ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana cewa aikin da kwamitin binciken na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya gudanar wajen tattara rahotonsa yana matsayin almubazzaranci ne na dukiya kamar yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ɗin take ɓata lokacinta hakanan ma'aikatar haƙoƙin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta yi zargin cewa rahoton ya nuna son kai tare da goyon bayan ɓangare guda saboda mummunar ƙiyayya ga isra'ila kuma an shirya rahoton ne bisa dogaro da wasu gurɓatattun rahotanni masu ɗauke da son zuciya a cewar ma'aikatar haƙoƙin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta nuna adawarta da abin da ta kira matsayin rashin fahimta na kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam wanda rahoton ya gudana a kan tubalin nuna son kai don haka ba zai taɓa zama ingantacciyar hanyar samar da zaman lafiya ba a cikin wata sanarwa ta daban da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ta fitar ta ce rahoton kwamitin bincike na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a haramtacciyar Kasar isra'ila da yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan da kuma yankin zirin gaza ba wani abun ɗaga hankali ba ne kuma ba abu ne da zai rage damuwar da ake ciki a yankin ba kamar yadda sanarwar ta jaddada cewa manufar sake dawowar kasar amurka cikin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ita ce domin magance kurakuran da hukumar ke tabkawa da suka hada da nuna son kai da kuma nuna adawa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma kasar ta amurka za ta ci gaba da kokarin ganin an gudanar da gyare-gyare a cewar sanarwar idan za a iya tunawa tun a ranar talata 19 ga watan yunin shekara ta 2018 kasar amurka a ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta sanar da ficewarta daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ta bakin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley kasar ta amurka ta zargi hukumar kare haƙƙin ɗan adam ce da tsunduma cikin tsaurin ra'ayin siyasa haley tana cewa ƙasarta ta ɗauki wannan mataki ne saboda matsayinta na rashin amincewa da ci gaba da kasancewa cikin hukumar da ake gudanar da fuska biyu a harkokinta kuma mai kare masalahar wani bangare guda lamarin da zai mai da matakin kare haƙƙin ɗan adam zuwa ga abin dariya da izgili a wancan lokaci a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta nuna takaicinta kan matakin da ƙasar amurka ta ɗauka tana mai cewa hakan zai sanya amurka ta mai da kanta saniyar ware a fagen gudanar da muhimman ayyuka da suka shafi ƙasa da ƙasa musamman batun kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda babban daraktan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human right watch kenneth roth ya bayyana cewa janyewar da gwamnatin amurka ta yi daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya bisa umarnin shugaban ƙasarta na wannan lokaci donald trump wani abin takaici ne saboda matsalar da ta samu na koma baya a fagen siyasar ta na ɓangare guda a fagen kare haƙƙin ɗan adam inda take kare wani matakin cin zarafi da kare dokoki da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi ido rufe tare da kare haramtacciyar kasar isra'ila daga duk wani nau'in suka kan laifukan da take aikatawa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta jaddada cewa ƙasar Amurka tana jin daɗin yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam take taka rawa wajen sanya ido kan ƙasashe irin su Koriya ta Arewa, Siriya, Burma da Sudan ta Kudu. Amma da alama duk abin da Trump ke sha'awa shine yin shiru kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da kare ta kan ta'asar da take tafkawa. Matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka a wancan lokaci na ficewa daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya zo ne biyo bayan sukar da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta yi wa gwamnatin amurka dangane da manufofinta na raba tsakanin mahaifa da 'ya'yayensu inda ake korar mahaifa da suke bakin haure daga cikin ƙasar amurka tare da tilasta musu barin 'ya'yayensu a cikin ƙasar inda ake kai iyayen kan iyakar amurka da mexico shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'at al hussein a wancan lokaci ya bayyana cewa ƙoƙarin da ƙasar amurka ke yi na daƙile mutane ta hanyar cutar da ƙananan yara ta hanyar salon siyasar ta ba za a taɓa amincewa da ita ba hakanan fushin gwamnatin amurka kan matakin da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na sukar bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan falasɗinawa tare da da neman sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kasance cikin sa idan duniya saboda ta zama barazana ga zaman lafiyar duniya da a wancan lokacin isra'ila za ta zame ƙasa ɗaya tilo cikin ƙasashen da za a sanya mata ido ƙarƙashin kundin tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya ƙara fusata gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump don haka sa ta yi bore ta fice daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam a wancan lokacin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 Tuma da lama sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su yi Ame ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.